mai martaba sarkin akwa jihar gombe alhaji umar muhammad atiku ya jaddada muhimmancin zaman lafiya tsakanin jama'a masu bambancin yare al'adu da kuma addini domin samun damar amfana daga abubuwan more rayuwa da kuma kawo ci gaba sarkin ya yi wannan bayani ne a wajen taron zaman lafiya da masarautar masarautarsa ke gudanarwa lokaci-lokaci domin karfafa zamantakewar jama'ar masarautar tasa wannan taro na dukkan wane ne wane a wannan masarauta mukan zauna don mu duba zaman lafiya da yake wanzuwa a tsakanin al'umma an tattauna irin yadda bukatan ci gaba da a zama na lafiya a tsakani na addinanmu da ƙabilunmu da matasanmu da duk wani nau'i dai na al'umma da take zaune a wannan masarauta tabbatar da cewa an fi yunkuri wajen sulhu da daidaitawa da juna akan fito na fito mu muna ga an yi dace shi mai girma gamna mai bukata ne da yin ayyuka na kwarai wa al'umma irin ayyuka da ya yi abubuwa ne na zahiri je duba zai gani to saboda haka muna ga idan ba an zauna lafiya ba to ba za a samu gwamnati ta yi irin waɗannan manya-manyan ayyuka wa al'umma ba saboda haka a gaskiya mun amfana da zaman lafiya da muka samu a wannan lokaci. taron zaman lafiyan yi kungiyar ci gaban masarautar akwai ke shiryawa domin faɗakar da al'ummar yankin kan batun zaman lafiya da kuma irin hoɓɓasar da kungiyar ke yi domin kawo ci gaban masarautar ga dai abin da wasu mahalarta taron ke cewa sunana alhaji ahmed sheikh kumo shugaban kungiyar akko emirate development association lallai mun kafa wannan kungiya domin ci gaban wannan wuri akko emirate kuma muna aiwatar da wasu abubuwa batun magana inganta ilimi gwamnati na gina mana makaranti masu kyau na biyu empowerment na yara kuma muna yi wa 'yan uwanmu da suke gwamnati 'ya'ya da suka gama makaranta kamar digiri level nce da diploma muna bin hanyoyi yadda za a yi a ba su aiki to kaga wannan zai rage wa yara zaman banza kuma su taimaka raya kasan da raya kansu kansu wannan kungiya muna sa ido akan wasu abubuwa ababade na gwamnati ko na haka jama'a haka wanda idan zai cutar da jama'a za mu je mu yi bayani sunana alhaji wa mangir dan jakumu to alhamdulillah wannan yanki namu akwai ayyuka masu yawa wadda gwamnatin jiha ta yi mana kuma mutane sun fahimci cewa wannan abubuwa domin amfanin mu aka yi su kuma sun tabbata idan aka yi wasa da su suka lalace to kuma za mu daɗe mu samu kamar su saboda haka mutanen mu sun gane wannan kuma ana nan ana musu bayani kullum abdulwahab muhammad mura amurka daga gombe a najeriya